Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ina tunanin shekara biyu kenan da yin irin wannan bidiyo din. Ba abin da nake sayarwa online. Ba na sai da komai online. Don girman Allah kar ka je can ka yi business da wani. Ka kuma dawo account ina ko comment section ina ka dinga gaya min magana kana zagi na kana cewa na cuce ka. Don girman Allah wannan ba adalci bane. tun baka san da asalin account ina bane. sai da kaje can kai business da wani kuma ka dawo account ina wai not ka tsaya a can account din da ya da kuka business din mana ka dinga zagin sa account ka taba ganin na post din wani product na ce ma ina siyarwa wani abu in ba hoto ba me nake posting use your head mana use your head use your head ku ka taba ganin na video na ce ina sai da wani abu bana online business bana sai da komai dan girman Allah mu kiya mana wannan ba adalci bane wallahi ka je can kai business da wani a can kuma ka dawo wuri na ka dinga zagina kana cewa na cuce ka kuma bayan na faɗa na ƙara na cewa ba abin da nake sayarwa online ba na sai da komai online don girman Allah mu kiyaye in ka sake